رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه رواه الترمذي وصححه الألباني أيها المسلمون في موقف الحساب عندما يحشر الناس كما قال تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا تقف العموم من الأقدام ولا تتحرك حتى يسأل الله عز وجل كل عبد عن عدة أشياء ويستثنى من ذلك كما ذكر أهل العلم من جاء فيه النص عنه لا يحاسب كالسبعين ألفا الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب يسأل العبد عن عمره فيما أفناه وجاء في بعض الأحاديث وعن شبابه فيما أبلاه فالإنسان يحاسب على المدة الزمنية التي عاشها في هذه الدنيا وهي مكونة من أنفاس وساعات وأيام وشهور يحاسب الإنسان كيف قضاها وفي ماذا وفي ماذا قضى هذه الساعات وفي ماذا قضى هذه الأيام هل قضاها في طاعة الله أم ضاع زمانه وقضاه في معصيته حتى حتى حتى تصرم عمره دون أن ينتفع به أو يخرج بشيء ينفعه عند الله تبارك وتعالى ويسأل عن علمه فيما فعل فيه أن يحاسب عن العلم الذي معه هل تعلم لوجه الله خالصا أم رياء وسمعا وهل عمل بما فهل عمل بما علم أم لم ينفعه علمه تعلم التوحيد فماذا عمل بهذا العلم هل طبقه عن نفسه وتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهل عمل بها وجانب البدع في القول والعمل وتعلم أن الصلاة فرض وواجبات مع الجماعة في المسجد فهل حضر الصلاة وحافظ عليها جماعة مع المسلمين تعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يظلم عباد الله ولا يتعدى على حقوقهم بمال أو عرض وينظر إلى ما حرم الله فهل التزم بذلك ووقف عند حدود الله تعالى؟ تعلم أن المذكرات أم الخبائث وأن الربا حرب مع الله ورسوله ملعون من تعاطاها وتعامل بها فهل التزم ذلك في نفسه وماله ويسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه هل اكتسب من طريق حلال وأنفقه في وجوه الخير أم اكتسب المال بالحرام أي بأي وسيلة توصل إليه فالغش والخداع والمكر والكذب والغصب والسرقة والرشوة والغلول ويسأل عن أمواله كيف أنفقها هل سخرها في معصية أم أضاعها في الإسراف والمباحات والتبذير وغير ذلك من الأمور المحرمة فاتقوا الله أيها المسلمون وأعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا فالأمر جد خطير والناقد بصير ولا حول ولا قوة إلا بالله أيها المسلمون كل ما كل ما في جسم العبد سيسأل الله العبد عنه حتى العين والأذن واليد والرجل وسائر الأعضاء والأبصار والأبراض هذه الأشياء كيف تصرف بها كيف عمل بها هل شكر الله تعالى على هذه النعم؟ أو أنه استغلها في معصية ربه قال تعالى و و ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ‘yan uwa masu daraja الرانا تشاشد rana صفر hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1448 wanda ya daidai da 30 ga watan bakwai shekara ta 2026 wannan ita ce hudu ba ta 125 a mimbarin wannan masallaci na Mus'ab bin da ke cikin garin Kaduna taken wannan hudu ba ta yau ita ce tambayoyin da Allah ta'ala zai yi ma bayi a farfajiyar ranar alkiyama lallai yabo da godiya sun tabbata ga Allah muna neman taimakonsa kuma muna neman gafaransa muna neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga sharrin kawukanmu da rayukanmu da munanan ayyukanmu haƙiƙa wanda Allah ta'ala ya ɓatar da shi ba wanda wanda Allah ya shirya ba wanda ke ɓatar da shi haka nan wanda ya ɓata ba shi da wanda ke shiryar da shi ina mai shaidawa lallai babu abin bauta bisa cancanta face Allah subhanahu wa ta'ala tare da tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bawa ne kuma jakada ne na Allah tsira da amincin Allah da alkhairansa su ƙara tabbata a gare shi da tsira da aminci bayan haka ya ku ‘yan uwa tsoron Allah shine abu mafi girma kuma shine abin da Allah ya umarce mu da shi Allah ta'ala yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa kuma da ɗai kakku kuskura mutuwa ta riske ku face kuna masu miƙa rayuwarku zuwa ga Allah ‘yan uwa masu albarka imamu tirmidhi ya ruwaito hadisi a cikin sunan nashi daga babban sahabi abibar rasul aslami Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce babu wani bawa da kafan shi za ta daga ta bar filin alkiyama har sai an tambaye shi na farko game da rayuwarsa a ina ya ƙarar da rayuwarsa rayuwar da Allah ya bashi a duniya a me ya tafiyar da ita sannan tambaya ta biyu mutum sai an tambaye shi game da ilimin da Allah ya ba shi me ya aikata da wannan ilimi tambaya ta uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a tambayi mutum game da dukiyansa ta ina ka samu wannan dukiya kuma ta ina ka kashe wannan dukiya sannan za a tambayi mutum tambaya ta ƙarshe game da jikin da aka ba shi a ina ya tsufar da wannan jiki da aka ba shi, a ina aka taso a ina rayuwa ta ƙare wannan hadisi imamu tirmidhi ya ruwaito malam nasiruddin albani ya inganta wannan hadisi ya koyan kwa musulmi matsayin tsayawa ya mawa gididdiga a ranar alkiyama matsayi ne mai girman gaske a lokaci wannan lokaci shine lokacin da Allah ke tado da mutane daga cikin kaburburan a fito da kowa tsirara haihuwar mahaifiyarsa babu tufafi a jikinsa babu takalmi a tare da shi wani hadisin ya ce kuma an kuso da an kusanto da rana kusa-kusa da kawunan mutane kowa zai rinka yin zufa gwargwadon irin zunuban da ya aikata a gidan duniya Allah subhanahu wata'ala yake faɗi dangane da wannan rana yake cewa mun tattara kowa da kowa falam nughadir minhum ahada ba wani mutum ɗaya da muka bar shi saboda wani matsayinsa ko darajarsa wanda ba mu halarto da shi filin alkiyama ba kowa yana nan tsaye za a tsaye da mutane kowa yana tsaye akan digadigansa babu wanda isa ya motsa ya tafi wani wuri har sai Allah subhanahu Ta'ala ya tambayi bawa game da wasu al'amura masu matukar muhimmanci waɗanda kaɗai hadisi ya togaciya ba za a tambaye su ba su ne mutane saba'in da hadisi ya zo da cewa su kan waɗannan ba za a yi musu hisabi ba ballantana a yi musu azaba aljanna za su wuce kai tsaye ya Allah ka sa muna da rabo a cikinsu lalle Allah subhanahu wata'ala ƴan uwa zai tambayi kowane bawa cewa ya baka rayuwa kuma ba a banza aka baka rayuwan nan ba wasu hadisan suka zo suka ce sai ma an tambaye ka game da ƙuruciya da akwai hadisin da ya ce an umurihi amma wa an shababihi khassa rayuwar gaba ɗaya da aka baka daga alifin ɗinta zuwa ya'un ɗinta za a yi tambaya sannan Allah ya ce ku ware lokacin ƙuruciya don shi ne lokacin ƙarfi da dama mafi girma da na bashi ku tambaye shi mai da wannan ƙarfin da ni na bashi game da addini na da bauta min don haka dukkan wani ɗan adam za a tambaye shi a kan tsawon lokacin da ya rayu a wannan duniya wanda wannan lokacin wannan rayuwan ta ginu ne a kan numfarfashin da kake yi duk numfashin da ka fitar rayuwar ta tafi sai dai ka ja wani iskar amma na ɗazu ya wuce saura hisabi haka nan awannin da suke shuɗewa jiya ba yau ba ne, ɗazuma ba yanzu ba bane abinda yi kayi wanda kuma ya wuce shi kenan sai dai nadama ko kuma Allah san barka hakanan waɗannan rayuwa su ne suka ginu akan watanni Allah zai tattara su a tambayi kowane ɗan adam ta yaka ƙarar da waɗannan numfarfashi da waɗannan lokuta da waɗannan watanni da muka bata shin ka ƙarar da waɗannan a cikin abin da ya shafi yin biyayya ga Allah ne ka yi ma Allah ɗa'a a cikin ranakunka ko ko ka tozarta lokutan ka ne wurin saɓan Allah da biye masan ranka da biye ma abokan banza waɗanda suke masoya duniya ba sa tsoron Allah shin ka ƙarar da wannan rayuwa ne ba tare da ta amfane ka da komai ba har kai sakaci aka fitar da kai daga gidan duniya sai da kake sa kaya masu tsada kake hawa motoci masu tsada kake cin abinci lafiyayye kake zama a gidan da wuta da ruwa bai yankewa yau ga ka a cikin tsumma mazaje hudu sun fitar da kai a su tsirara haihuwan mahaifiyar kan da wannan kyallan likafa ne zo kai ma Allah bayanin ina ka karar da abin da aka baka na ni'ima thumma la yau yawma idin anin na'im Allah subhanahu ta'ala a wannan hadisi yan uwa zai tambayi mutum game da ilimin da aka bashi mai da ilimin akwai waɗanda suke suna da ilimin amma kamar salil himari yahmilu asfara ga ilimin amma san rai ya hana aiki ga ilimin amma an goyi bayan zalunci ga ilimin amma an kasa gamsuwa da abin da Allah ya bayar na ni'ima an koma kallon abin da ke hannun mutane wanda la yusminu wala yughni min jiwo Allah subhanahu wata'ala yace za a tambayi mutum game da ilimin da ke tare da shi shin ka nemi wannan ilimi dan neman yardan Allah ne shi kadai ko ko ka nemi ilimi don a cewa na malami ne saboda labarin kai kara da ko'ina a doron ƙasa wannan shi ne dalilin da ya sa ka nemi ilimi idan ko haka ita ce manufarka bi salif balimi na badala hakika ‘yan uwa Allah zai tambayi kowane bawa game da ilimin da ya koya Me kai da wannan ka koyi tauhidi Me kai da aikata kai aiki da tauhidin da ka sani shin ka yi aiki da shi kai a karan kanka ka nisanci duk wani abu da ke ɓata tauhidi sannan ka koyi sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin ka yi aiki da su ta hanyar nisantan abin da suka bid'o'i ne tun daga magana da aiki sannan kuma ka sani cewa lallai sallah wajiba ce kuma ana yin ta ne a cikin jama'a a masallaci shin ka kiyaye halartar masallaci kai sallah tare da mutane ka kiyaye yin sallah tare da ƴan uwanka musulmi sannan ka koya ka sani musuluncin nan ya gaya maka ko kai ba malami ba ne cewa lallai zalimtan bayan Allah wani abu ne da Allah bai yadda da shi ba abu ne da Allah ya haramta ma kansa wani ya zalunci kar wani ya wuce iyaka a cikin haƙoƙin mutane dukiyansu ne da Allah ya sa a ƙarƙashinka ko mutuncinsu ne da Allah ya sa a ƙarƙashinka sannan Allah ya hani a kan mu rinka kallon abubuwa na haramu shin ka lizumci waɗannan abubuwa da ka sani ka tsaya iyakokin da Allah ya ce a tsaya ko ko ka sani amma ka take sani ka gummace asarar lahira da ta duniya ‘yan uwa da yawa mun sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta dukkan wasu kayan maye duk wani abu da ke ɗauki hankalin ɗan adam haramun ne kuma ya tsune mafiya munin zunubai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shin ka nisanci shaye-shaye ko ka nisanci wani abu mai zubar da mutunci ka kaddara inda shaye-shaye da kayan maye ba su da wani aibi sai illa kawai wata rana za ka girma ka haihu a kalli ɗan da ka haifa a ce ɗan mashayin giya ko ɗan mashayin ƙwaya ko ɗan mashayin wiwi ko a zinin auren ɗiyarka a ce ai ubanta mashayi ne ɗan barasa ne ina ganin dai ka san mutunci a ce wannan ne kaɗai fallasar da za ka samu a duniya ya kamata ka nisanci abin da ya shafi shaye-shaye ballantara a ce ga azabar jahannama wanda ta fi wannan muni yan uwa cin riba ga masu kasuwanci yaƙi ne tsakanin bawa da ubangijinsa da manzansa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine ma mutumin da ke bayar da riba da mutumin da ke karɓa da mutumin da ke mu'amala da riba dukkaninsu Allah ya tsine musu shin ka lizimci wannan a cikin dukiyarka ka tsarkake ta daga irin waɗannan ko ko kai ma ɗan ƙamiya miya ne kana jiran inna jahannama kanat mirsada wutar jahannama ta raba tsakaninka da haƙƙin jama'a da ka danne ƴan uwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ce, za a tambayi mutum game da dukiyansa ita kam tambaya biyu ce min aina kasabahu sai na ka samu ko da halal ce to Allah kuma bai yadda ka barnata ta ba dan dukiya abun kulawa ce a musulunci wa fi ma anfaqahu annabi sallallahu alaihi wa sallam yace sai an tambaye ka ta ina ta kashe dukiyar shin ka neme ta ta halal ka ciyar da ita ta fuskokin ayyukan alkhairi da Allah ke so yadda da su ko ko an nemi dukiyar nan ta haramun ne Cika abin da ke fusa ta Allah ai abin nufi ta wace hanya ka isa zuwa ga wannan dukiyar ka same ta ha'inci kai yaudaran mutane kai ko ko makirci kai ko ƙarya kai ma mutane dukiyar su ta zo hannunka ko ko kasuwanci ne kai ta zamba tare da su ko ko sata ne kai wuri dukiyan al'umma ko na ɗaiɗaikunsu ko kuma rashawa ne ko kuwa sata kai a cikin taskan dukiyar ƙasa ka taskace Allah zai tambaye ka game da wannan a ranar da ba wanda ya sai maka tafinta babu security da ke tsaye da kai bindiga da makamin da ake gadin ka da su su ma sun zubar ta kansu suke yi ya ƴan uwa za a tambayi bawa game da dukiyansa akan me ya ciyar shin ka mika dukiyarka ka wace ta ne ga saban Allah a cikin saban Allah kai kake faca ka da dukiyarka ba cikin yin biyayya ga Allah ba ko ko a'a ka tozarta dukiyar nan ne da yin almubazzaranci ba a yarda in ka wadata kai duk abin da ranka ya so ba yana daga cikin rahamar Allah in ka wadata sai ce ka cire ka ba wanda ba shi da shi a cikin 'yan uwanka wanda za su amfana wanda wannan shi da hikiman zakka kuma hikiman yin sadaka yan uwa ku sani hakika mu ji tsoron Allah subhanahu ta'ala, wallahi mu sani tunda Annabu sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan hadisi to ya tabbata fa sai Allah subhanahu ya yayi tambaya game da waɗannan tambayoyi da Annabu sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa kuma kowa ya shirya wa amsan da zai ba Allah subhanahu ta'ala a cikin waɗannan tambayoyi da za a yi kar ku manta a wannan rana ta alkiyama ba fa da bakinka kaɗai za ka ba Allah amsa ba akwai aikin da a gabanka hannunka zai buɗe baki ma Allah magana akwai aikin da ƙafafuwanka za ka ji suna magana ran alkiyama shi ne faɗin Allah ta'ala al na nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun wannan qur'ani ne ballanta naka ce hadisin ya inganta ko bai inganta ba to faɗin Allah ne Ya ce, ran alkiyama za mu yi takunkumi a bakin masu saban Allah za mu rufe bakinsu gaba ɗaya tunda bakin ya saba ƙarya da jayayya to kalli na aidihim hannuwanku su za su yi magana ka taɓa ɗiyar da ba taka ba ta haramun matar da ba taka ba ka yi sainin ɗin kwangilan da ƙarya ne kai ka san ba a yi ba aka kwashe dukiyar jama'a da kai kai sainin kai aka ba ka buga stamp kai sainin ka miƙa aka kai Da rantse da ubangijin ka'aba sai hannunka yi magana wa arjuluhum kafafuwar da kaje gidan giya da su mitin din da aka yi da kai na cutan al'umma da kafarka ka tafi sai kafarka ta faɗa idan masallaci ta tafi hadisi ya tabbata duk kafarka ta dama sai ta ce Allah ya daga darajarka duk kafarka ta gu sai ta ce Allah ya gafarta zunubanka to haka nan kuma if ribas hakun to be the case idan haramun ne kafafuwan nan duk sai sun tsine maka albarka ba ni na faɗa ba Allah ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani ‘yan wuta idan azaba yayi azaba farjin mutum da ya fasikanci da shi zai ji suna ce ma Allah da mu aka yi zina da wance a wuri kaza lokaci kaza hannu zai ce ni na biya ta ko ne mata transfer wane ce ne kaza wa qalilu wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina gashi na cikin qur'ani za su rinka cewa jikunsu ya yau hannu kake magana da wani dalili abu ya girmama za su yi an tsaka da Allah hulladi an tsaka kulle shai ubangijin da ya sa komai ya magana ubangijin da ya sa ka ya magana a duniya shi ya ce yau mu faɗi kai ne babban ɓarawon gwamnatin da ka sace kuɗin talakawanka ka zalunce su kuma za a biya su da sallolinka da azuminka idan kuma ba su kai ba za a ɗibi zunubansa a jibga ma gwargwadon daɗewa da irin azaban da za ka kara a jahannama Na wannan ita ce makoma Allah sallallahu alaihi wa yake cewa a cikin hadisin Imam Muslim riwayan Abu Huraira atadruna na manil muflisu min ummati kun san wane ne fallasashe mara rabu wanda aka yi mawasoso a cikin al'umma na yawayi gari bai da komai sabai suka ce da shi al-muflisu fina man la lahu wala mata' wanda yake fallasashe a cikinmu shi ne wanda bai da komai a duniya bai da kuɗi a hannu bai da kadara na kayan kuɗi da ya mallaka wanda Allah sallallahu alaihi wasu yake kaico ba haka abin yake ba al-muflisu min ummati wanda yake fallasashe a cikin al'ummata man yati yawmal qiyamah shine mutumin da zai zo ranar alkiyama bi salatin ga sallansa cas yayin da Allah ke so wasu yamin ga azumi daidai wa zakatin ga zakka ga komai na dagin ayyukan alkhairi sai ce walakin sai dai inda ya samu matsala ƙarshe ta mahaza da shi aka zauna aka mai da zagin wane abin ambato da shi aka zagi wani ya zagi wani wa akala mala haza ya ci dukiyan wane ko dai ta ha'inci a kasuwanci kai baka nike an baka abu zaka canza ka je ka ga lafiyan shi laukai masa polish ka ɗauko wani matacce ka kawo ka ce ga wanda aka canza aka na mala hada gyada kana sayarwa ka mai da na sama kasa, Allah ba zai barka ba ba zai barka ba an rabu da kai zaka sa wayan lantarki na kako mai tsada ko kaza ka siyo an baka kudin 2mm ka siyo 1.5 an yi gobara gida ya kone duk sai ka biya wannan dukiya wallahi da dukiyarka ba wanda Allah zai bar tun daga sama har ƙasa hatta malamai su ne ma na farkon wanda za a buɗe wutan jahannama da wasu a cikinsu Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a tambayi wanda aka ba mu ilimi da ƙur'ani a duniyan nan Allah zai ce na baka ilimi kaza na baka ƙur'ani zai ce Allah haka ne Allah zai ce me kai da shi zai ce na yi kira gare ka na karanta shi mala'iku za ce ƙarya kake ai mun ɗauko rekod ɗin da abin da kai a duniya gashi nan wa wajadu ma'amilu amilu habira wala yazlimu rabbuka ahada Allah ta zai ce ku jefa shi wuta a fara karin kumallo da irinsu haka nan Allah zai hagga shugabanni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yake cewa babu wani shugaba face a daura Allah zai kawo shi filin alkiyama ko dai adalcin shi ya kwance shi ko zaluncin shi ya sa an rage hanya da mugun iri sai a ci gaba da ɗauri a wuce jahannama kuma a ji abinda aka yi mai ya saura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ni'mal murdi'a madalla da shugabanci in ka same shi kafi karfin wutar lantarki in ka same shi motan hawa ba matsalar ka bace in ka same shi baka san farashin abinci ba gwamnati ke ci da kai in ka same shi lafiyarka da na 'ya'yanka ma ba a kasan za a duba shi ba madalla da mai shayarwa kaga mutum bulbul ya canza yace amma ina gaya muku bi sal fatima tir da mai yaye ka tambayi mata yanda in an yaya yaro ya yake karewa a daren farko lokacin da ya nemi a shayar da shi aka hana shi wannan abin da ya sha ba sha ka tambayi mahaifiyan tana kwana idan ta lafiya to haka za a tincike mutum shi ma ya tsantsani azaban Allah subhanahu wataala da haka ƴan uwa mu musulmai ne ba kafirai ba ne. ya kamata a komai namu a samu tsafta da bambanci da waɗanda ba mu ba sawa'un a shugabancinmu sawa'un a siyasanmu sawa'un a kasuwancinmu sawawu a mu'amalar mu da makwabtan mu da ƴaƴan mu ko da makwabtan ko da wasu wanda Allah ya luzumta mana mu'amala da su lalle waɗannan tambayoyi da muka ji yan uwa abu ne da ke jiran kowane mutum musulmi zai kuma riske su a ranar alkiyama Allah ta'ala ka ba mu ikon aikata abin da ba za mu yi nadama ba ka yafe mana abubuwan da muka yi na kurakurai ka kuma gafarta mana da ƴan uwanmu muminai da suka riga mu da imani Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad وعلى أهل بيته الطاهرين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم بمنك وإسانك يا أرحم الراحمين اللهم ثبتنا عند السؤال وهون علينا يوم الحساب وارزقنا الجنة يا رب العالمين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمد بنا أعداء ولا حاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك فيل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك